na tsince da gudu idan ba a manta ba mun fassara a dunkule kuma mun ji ma'anar tabaraka allazi nazzala alfurqana mun ji ma'ana allazi nazzala da bambanci tsakanin nazzala da anzala mun kawo aya ta cikin suratu ali imran mun kawo aya ta cikin suratul nisa'i duka dai na nuna nazzala saukar da abu daki daki a hankali an zala kuma saukar da abu a jumlace kuma za mu ji cewa alkur'ani haka aka saukar da shi kaɗan kaɗan gwargwadon abin da ake bukata tabarakan ladhi nazzala alfurqana nazzala ala abdihi alfurqana wato wannan da ya saukar da raba gardama wanda shine alkur'ani Allah kenan ya bunƙasa ya girmama ya tsarkaka ya fi ƙarfin abin da arna suke haɗa shi da shi to a anan muka ce Abin abinda ita aka kira shi da suna alfurkan saboda asalin masdarin shi shine raba tsakanin abu da abu eh, idan aka aka aka dukan dukan raba gardama ita raba gardama ana kiranta suna alfurqan sannan abin da ya zo ya raba gardama shi ma ana iya kiransa da suna alfurqan an fahimta ko kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya amfani da ita a alqur'ani shi yasa ta zo da ma'ana alqur'ani ta zo da ma'anar yaƙi kamar yadda ta zo a yaƙin badar ta ko zo da ma'anar littafin da aka saukarwa da annabi Musa a cikin shine a taura kenan shi yasa da mu ga fitowar ta a cikin alkur'ani ta zo kamar su hudu wuri na farko ubangiji subhanahu wata'ala ya amfani da ita da sunan alkur'ani الفرقان كما يدعي تشكم فرقا سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنزيل من قبل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام تقول لنا الله سبحانه وتعالى نزل عليك الكتاب بالحق وأن بإجماع المفسرين أو أنك نفيد الكتاب شيني القرآن سنة أشان آية تقول من قبل hudan linna, tunda ya saukar da injila kafin alqur'ani ai min qabli nuzul alqur'an shi yasa ta zo mabniyatun ci ala dhab min qablu ai min saboda li anna li'annahu hudifa almudaf wa usida ma'anahu wanda kuma ne ya daga cikin ka'idoji na bina'in qabalu da ba'du cewa suna da shiga hudu ko dai zanto ayi musu idafa misali ka ce min qabalil fatahi to ka nan sai ayi i'rabun sa min harfu jarrin qabali ismun majrurun bi min wa huwa mudaf mudafun ko kuma ya zanto a kawo mudafun ilaihin fi ta'wil masdar to shi ma wannan ana masa al misali sai a kawo qabali din min qabal din sannan kuma a gaba sai a zo a kawo an da abin da zai zo a gabanta da masdar ne misali min qabali an azfarakum alaihim min qabali an nabara'aha kaga min qablu sai da min qabali bar ina iyaha kenan ko kuma ya zanto a shafe in an shafe in ma an tuhdaf wa wa yunwa ma'anaha aw la yunwa ma'anaha idza hudifat wa nuya ma'anaha to anan lazima al-bina' misali min qablu yaushe ay min qabli nuzul alqur'ani nazalat al-injil wa nazalat at-taurat wal inji kamar kai tambaya ne yaushe sai Allah ce min qablu tun tun tun gabanin tun gabanin ne tun gabanin saukar da alqur'ani wa anzala al-furqana kuma Allah sai ya saukar da al shine mahallin shahid ko to anan me ma'ana al-furqan din al-qur'ani kamar yadda ya zo tabarakal ladina zalal furqana amma kaga anan wa anzalal furqan sai zo bai zo da wa nazzalal furqan ba ko dama mun kawo a wancan darasin cewa in Allah ya ga dama shi kansa alqur'anin yakan ce masa anzal. sannan Allah subhanahu wataala ya kira yakin badar da suna alfurqan ranar yakin badar din ranar raba gardama Allah ya ce wa'lamu annama ghanimtum wa'lamu annama من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم إن tawagar musulunci da tawagar kafirci wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah yana da ikon yayi komai ba abin da zai gagare shi qadirun bi ma'ana mai cikakken iko ne baya gajiyawa baya gazawa kaga kenan a me yanzu mun faɗi guda biyu sannan kuma ya zo da ma'ana at-taura da littafin da Allah ya ba annabi Musa shine mai Attaura ubangiji ya faɗa a cikin surutu an biya ya Allah ya ce haƙiƙa mun bawa annabi Musa da Haruna al-kurqan. Kur'ani ko me cakasai a taura. in ka fassara shi da alkur'ani kuma kai kuskure walaqad ataina musa wa harun alqur'ana hakika mun ba wa musa da annabi musa da annabi haruna mun ba su alqur'ana raba gardama shine at-taura wa biya'an sannan kuma littafi ne wanda yake kunshe da haske ne zafi haske mai zafi shine hukunce hukuncen da ba su sautawa a cikin su saboda bani isra'ila suna buƙatar haka wa zikiran lil kuma da wa'azi ga masu takawa masu komawa zuwa ga Allah to mun ji kenan sai kuma Allah ya zo ya ƙara maimaita waje waje na hudu a cikin wannan sura shine wuri na ƙarshe Allah ya ce tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin ya waje nawa kenan hudu ko min qabala hudan lin nasi wa anzala al-furqan in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawm al-furqan yawm al-taqal musa al-furqana wa laqad atayna musa wa haruna al-furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin tabaraka wannan sune al-furqan guda hudu a cikin al-qur'ani kenan ko akwai wani in dai da alif ne sun kare amma akwai guda ɗaya wanda ba shi da alif da in ka so shi ne zaka ce cikon na biyar in kuma ka so shi kuma ka ware shi ka ce shi kuma gade ne shi kadai ne ne wanda yake cikin suratul anfal ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha na amanu ya ku wanda kuka yi imani in tattaqullaha in dai kuka kiyaye Allah kuka kiyaye dokokin sa kuka ji tsoron sa yaj'al lakum furqanan zai ba ku hujja da abin da zai zama raba gardama tsakaninku da wa'anda kuke kalubalanta shi duk wanda ya shiga bid'a to ba shi da tsoron Allah in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ba da zaka ji tsoron Allah Allah ya kasa baka abin da zai raba tsakaninka da shiga bata wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum kuma Allah subhanahu wata'ala zai kankare muku laifuffukan ku wa yaghfir lakum ah, za ga anan an ce as-sayyi'a ko sayyi'at sai aka magana takfir za ga duka inda Allah ya ambaci sayyi'a to baya cewa gafara sai dai ce takfir amma in ya ambaci azzunu ko azzam to shine yake cewa shi yake maganar gafara wannan al-imam ibn al-qayyim Allah ya kansa da ya istinbadin wannan yace saboda galibin Allah yace sayyi'at to yana nufin kananan laifuffuka ne amma in ka ji yace azzunu to yana nufin manya-manyan kaba'ir to ka san akwai ko a kashi akwai dambar wanda ake cewa kashin zaune ko shi wannan ya fi gaban kankara sai wanki to a cikin laifuffuka ma akwai laifin da ba za a kankare maka shi ba sai dai a gafarta maka shi to shi yasa sai ubangiji subhanahu wata'ala yace in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum cikin ila ba ka san an kankare maka amma zunubi sai kai istighfari ka nemi gafara sai Allah ya yafe maka wa wallahu bil fadlil azim lalle Allah yana da falala da yawa kuma yana ba da ita ga bayansa ba abin da zai da ita sai dai ya ba bayansa Allah ya ba mu cikin falalarsa wannan to sune guda biyar in ka so ka ce hudu da daya to al-imam al-qurtubi al-imam abu abdullah muhammad ibn ahmad al-qurtubi al-ansari Allah ya ji kansa da rahama a cikin al-jami ah, li quran wanda aka sani tafsirin qurtubi yace faɗin Allah al al-Qur'an yana nufin al-kur'ani, al-Qur'an waƙila ya ce innahu ismun li kulli munazzal wasu malaman kuma suka ce duka abin da Allah ya saukar daga sama ma za a iya ce masa al-kur'an al-Qur'an at-taura al-Qur'an injila al-Qur'an zabura al-Qur'an sufi ibrahim al-kur'an al qurani ma al al-Qur'an yace kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqana al-aya mun karanto ta yace wa fi tasmiyatihi furqanan wa jahani kuma in ka kula za ga akwai dabaru biyu da ta sa aka kira qur'ani da suna alfurfa. ina dabarun suke yace ah, eh, eh, eh, ahaduhuma dabara ta farko li'annahu farraqa bayna al-haqqi wal batil qur'ani ne izu rabe tsakanin ƙarya da gaskiya da mutane suna bauta wa lata allat da al-uzza da manata da qur'ani yanzu sai gaya musu cewa bautar lata da uzza da manata kuskure ne da mutane suna shan giya da qur'ani ya zo sai ya ce a daina sha kuma sai rayuwar mutane ta zo sani amma fa a da ka duba na aliyu Allah ya ƙara da a gare shi mutum irin na aliyu da ya tashi zai auri na fatima kamar da imamul bai haƙi da sa suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam je kai fafutuka ka nemo abin da za a hada za a shirya maka ita kuma da abin da za a yi wa mutane wa sai na Aliyu Allah ya kare da a gare shi yana da wata taguwa mai daraja wadda ya same ta a cikin kasansa na yakin badar to ya je ya ɗaure ta a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aike shi je yi fafutuka ya nemo ya kwashi waɗanda za su taimaka masa sun fita an je a buga can a buga nan wajen nemo ɗan abin da za a samu wannan taguwa kuma ya ajiye ta da ita za a samu a yi wa mutane abin da za a yi musu da ita ko ya siyar ya ce abin da zai siya dai kun san rayuwar a lokacin yadda take to amma a lokacin hamza Allah ya ƙara yadda a gare shi ta gina abdul muttalib lokacin ba a hana shan giya ba ya fara sauka ne amma a hankali bitadarrus gradually shi kuma ya tara jama'a an sha giya da aka sha giya sai aka kirawo masu irin masu kirari din nan da sauransu ana ta musu kirari kawai sai ya nufi inda taguwa sai na ali take kawai in sauke ta iso ke ta abin da fada shi sai na ali ya dogara yake kiran aje kuma ga kanin mahaifinta ya zo ya soke masa taguwa ya zai kenan sai na ali yana dawowa kawai ya ga abin aika aikan da aka yi masa hankalin zai tashi wa ya soke mai taguwa aka ce hamza ne Allah ya ƙara yadda ya yi jumiyarsa yadda zai hankalinsa ya tashi wai an tafi nemo na can ma ba a gama haɗuwa ba kuma wannan abin da yake da shi ga abin da ya faru kawai sai ya nufi wajen manzon Allah sallallahu alaihi shi ya rasulullahi kaga abin da babban mu Hamza ya yi min. mazala ce suna ina aka ce suna gidan wani ana ci shan giya manzala su ma dunguma da shi da sai na ali suka tafi suna zuwa a lokacin duka an sha giya a mugu manzala sallama ya kalli hamza ya ce me yasa kai haka shi kuma saboda a lokacin ba a cikin hankalinsu suke ba sai hamza Allah ya kare da a gare shi ya kalli manzon Allah sallama ya kalli sai na ali sai hal antum illa abidul li ku duka ba bayan babana bane to bai sa abin da ya faɗa ba to a shahid daga lokacin bayan sun dawo hayyacin su wasu ba yawa ƙara shan giya ba sai alkur'ani kuma izo isaukar da aya da ta ma raba tsakanin mai wa Allah biyayya da mara yi wa Allah biyayya tunda Allah yake cewa huhu ku nisanci giya da caca da zuwa wajen gumaka la'allakum tuflihuna in kun yaka za ku samu rabauta suka ce mun dena shi yasa Anas Malik yake cewa na kasance ina gidan abu talha a lokacin da wane da wane ya lissafo cikin sahabba ya ce usaihimul kham ina shayar da su jiya kafin a haramta ta sun sha an yi tasul ga tulu na giyar ga kuma ainihin finjali ga gidauniya ana zubawa ana sha fa'iza bi rasulun rasulillah sai ga dan aikin manzo Allah sama ya zo yace ala innal khamra qad harrimat annabi ya turo ni in ga muku cewa an haramta shan giya take suka ce ya ana ahriq anna hadhihi alqilal je ka ka zubar da wannan giya ba zancen ma a ce daga sai kake ko ba daga sai ba bari mu karasa shanya wannan kama adu ilaiha abadan ana nace har abada ba su kara koma sun sha giya Allah ya kara yadda a gare su to da qur'ani to ya raba tsakanin gaskiya da ƙasa wal mu'min wal kafir ya faɗi sifofi ya ce wanda yake da su shine mummuni wanda kuma ba shi da su shine kafiri da qur'ani aka gane waye mummuni waye kafiri je zama raba gardama ba kenan ya zama raba gardama imam al-qurtubi yace na biyu kuma الثاني لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام أتكلم قرآني أقوي بيان أبن الله يجند يا نشريعة شوى كذا حلال كذا حرام ba da ban qur'ani ba da da yawa akwai abubuwan haram da zamu dinga aikata ba mu san haram bane da da yawa akwai abubuwan da halal ne zamu ki aikata su muna zaton haramun ne amma sai qur'ani yazo ya rarrabe mana kun ga ya zama mai rarrabewa kenan ko yace wannan magana imamun naqash shine ya hakaitu wannan magana انتهى كلام القرطبي رحمه الله من كتابه الجامع لاحكام القران kun ga kenan tabarakallazi nazzala al-furqana nazzala al-qur'an ala abdi a bisa bawan abdihi al-abdu huna bawa ala harfu jarrin abdi ismun majrurin bi ala wal ko wannan ha'un ɗin lamiri ne da yake koma kanwa kan ubangiji ala abdihi akan bawansa shiwa shi wanda ya saukar da alkur'ani shine Allah to yau an siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bawa ibn kasir Allah ji kansa da rahama kamar yadda ke cikin tafsirul qur'an yake cewa wa qawluhu ta'ala ala abdihi da Allah yake faɗan cewa ala abdihi a cikin wannan aya mai albarka hadhihi sifatu madahin wa sana kakkaza suwai kushe manzon Allah ka idan an ce mai bawa sifa ce ta yabo da kirari li'annahu adafahu ila ubudiyyatihi saboda Allah ya danganta annabi zuwa yi masa bauta kama wasafahu biha fi asharati ahwalihi yace kuma in ka kula za ka ga wani lokacin ma Allah baya tashi ya sifanta annabi da bauta gare shi sai a wurin da ake kokarin ma a nuna maka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama misali kamar ranar Isra'i ranar da aka ɗau manzon Allah sama aka keta sararin samaniya da shi amma da aka tashi sunansa sai aka kira shi da suna bawa malan karanto mana ne Allah ya ce من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله يتي tsarki da tsarkaka ga biran Haɗuwa da datti ko abin da bai dace ba ya tabbata ga Allah kamar ka ce wani Allah sai ce zai asira wanda yayi tafiyar dare bi abdihi da bawansa ba wai shine ya tattaka ya tafiyar ba a shine ya kaddara yin tafiyar dare akan bawansa ya turo takanas maza sa yana ɗakin ummu hani kamar yadda hadisin jabir ɗan abdullahi wanda ke cikin musnad da sahihani ya nuna aka kwankwasa wa maza Allah sallama aka zo masa da bura wata dabba tsakanin alfajari da jaki haka take aka ɗora shi akan ta aka tafi da shi har baitul maqdis wanda kowa ya san tafiya ce wato alhamis ce miƙaƙƙiya kamar da bahaushe yake cewa tsakanin maka zuwa baitul maqdis tsakanin maka zuwa biladin sham tafiya ce doguwa ta kwanuka amma tun ifta da bismillah ita alburak din ba wai kawai manzo Allah yana hawa kansa bul ya ganta ya ganshi a baitul maqdis a takawa take sai dai ita tana takawa ne gurgudan inda ta hangu kuma tana yin hangen mai yawa kila taku daya biyu uku hudu biyar Allahu alama ta kai shi baitul maqdis asra bi abdihi kuma lailan a cikin dare kuma kowa ya san dare bai kai rana yawa amma kankace ne wannan an kai shi minal masjidil harami daga nan dakin Allah na makka ilal masjid al-aqsa zuwa masallacin da yafi nisa in aka kwatanta shi da masallacin makka shine masallacin baitul muqaddas ko baitul maqdis ana aka gwada masa annabawa ya ja su sallah sannan aka yi gaba da shi kuma ije can ma itarar da su itarar da annabi adam sama ta daya itarar da annabi annabi yusuf a sama ta ɗaya ya tarar da annabi isa da annabi yahya a sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai daga nan ma aka wuce da shi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu kaga anan sai aka ce asra bi abdihi layla shi yasa imam muhammad al-amin al Allah ya kansa da rahama a cikin abwaul bayan fi idahi al-qur'ani bil qur'an a wannan tahqiqin namu na bakar abu zai yake cewa ka duba kowane tahqiqi ma a ayar farko ko wancan asaba ce jariya in ce a ayar farko cikin suratul isra yace wa ta'biru bi lafzil abd ka ji wai an ce wa manzon Allah bawa anan fi hadha al maqam al azim a wannan waje ne girma na isra'i يدل دلالة واضحة على أن مقام العبودية هو أشرف صفات المخلوقين وأن bamu دليل سوى babbar sifar bayi shine a ce musu bayan Allah babbar sifar mutane a ababen halitta in kana so ka bashi title ɗin da ya fi kowane title ba wai ka ce masa his eminence ba sahibul ma'ali ko his excellency sahibul sumu ko kuma his royal highness sahibul sumu malaki ko ka ce masa sahibul jalala ko ka ce masa ma ko honorable duka wannan ba shi bane ka san yanzu mutum takara ma in ya fito misali da ya fito takara ila ma takarar delegate ya fito sai ka ji an fara sai mai honorable honorable kuma ya ta'ansa salama honorable eh wani kuma shi abin da yake so shine ka ce masa alai alewa ne alhaji wani ka san akwai alai akwai alhaji alhaji dai wanda ya taɓa bakuntar ɗakin Allah ko alai ba. alaisa sarki a ramar ya ce alaisa ko alhajuwa ne ba wai dole laisa min daruri sai mutum ya je maka mu ana ake ce alhaji da an ganka da sifa kana da dan kuɗi kuɗinka to kawai sunanka alhaji to wani sai ka gaya mai haka zai ji daɗi wani kuma sai ka ce mai malla kamar yanzu misali akwai mutanen da ba malamai ne ba ma na addini amma dai saboda suna ƙaunar addinin su ka ce musu malamai ana samun cikin masu kuɗi ni na san akwai masu kuɗin da ba sa so ka ce musu alhaji sai dai ka ce musu mala akwai 'yan siyasa su ma da yawa yanzu musamman ma yanzu ake yayin malantar siyasa gwamnoni wasu da sun zama malamai ko ba haka bane to sai ka ga to wani inda za ka ka kalle shi ka gaya masa wannan sunan ba ba zai ji daɗi akwai sunan kuma na alheri ne shi ma amma yanzu shugaban musulmai ka ce mai amirul mu'minin ai zai ji daɗi ma wata ran da wani ya zo ya samu Muawiya bin Abi Sufyan a Sham lokacin yana gwamnan Sham ya ce assalamu alayka ya ajir amma da ya amir kai ma'aikaci da kake mana aiki kake taimaka mana kake mana aiki ma'ana kamar wani leburan mu kenan da in yayi daidai Allah ya biya shi in bai daidai ba Allah ya danke shi fadawa suka daka mai tsawa da muawiya ya ce ku kyale shi wallahi sifa ta nan abin da ya faɗa haka ne to da za a ganka a ce kai bawa kun san can ga sokoto ana faɗa haka yanzu a sokoto za ka ji an ce bawa kuma ba abin da ake nufi kawai bawan Allah ba ku ji a waka ko ko tuna muku waƙoƙin waƙoƙin sokotawa <laughs> mai waƙa barayi gambo da haka da in yana faɗa ce sai nan bawa ya yi tsoki ya ce o oh. ko ba kwa tunowa ne yana magana wannan na zaki kowa ne ne yanzu ina buga turu in ziga ka baka cikin tsawo da yara ko suna maka suna maka menene kuwa ko yace sai nan bawa yi tsoki ma'ana sai shi bawan Allah ya yi tsaki ya ce ba dan ya tuba wurin sarkin musulmi ba da kaza da kaza da kaza to su suka ce bawa abin da suke nufi kawai mutum kuma ni a gani na wannan ba karamar kyakkyawar sifa ce ga mutum ba kamar yadda Muhammad al-Amin Allah ya ji kansa da rahama anan ya karrara ya ce mana ne fi yake cewa والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة على أن مقام العبودية هو أشرف صفات المخلوقين وأعظمها وأجلها باكد وتصفة da ta wuce a ce maka kai bawan Allah ko shugaba ne yanzu a kana shugaba sai wani ya ce salamu alaikum ya bawan Allah to ka fi jin daɗin wannan sunan fiye da ya ce maka salamu alaikum ya yi wa excellency salamu alaikum ya yi wa majesty salamu alaikum ya my lord da misali kamar a kotu alkali a ce my lord shugaba ko ne lord ne ubangiji ne ubangiji to eh ne ubangiji eh ubangiji giji ai gida kenan giji lahira kowa sai ya je in ji bahaushe ko baka ji a mai magana jari da ya ce yadda muka yi da ubangiji na ojo ba wai allah ake nufi ba ku yanga za ta haifi uwar gijiyarta uwar gijiya ita ce mace kenan ta ubangiji to amma ana faɗa sunan ga Allah ana nufin shine ubangiji na kowa yawanci aka laƙinta ta ana nufin Allah amma za ta iya zuwa da wata ma'anar daban ba ta Allah ba mai kula da abu wanda yake shine mamallakin sa ko da mulkin mai kaiwa mai karewa ne to shine sai ce iz kana hunaka wasfun a'zamu minhu domin da a ce akwai wata sifa da ta fi sifar bauta la'abbara bihi fi hadha al-maqam al-azim da bisa hikima da ita za a dauka a kira annabi a wannan to amma ba wata kalma da kalmar bauta allazi ikhtaraqa al-abd allazi ikhtaraqa al-abd fihi sab'at tiba wanda shi bawa a cikin wannan lokacin ya keta manya-manyan samman nan guda bakwai wara'a min ayati al kubra anan yaje ya ga manya-manyan ayoyin ubangiji da suka fi girma har ma mawaki akwai wani mawaki ma da yake sifanta wata masoyiyarsa sai ya gadi duk duniya ba wata kalma ma da zai gwada don a nuna cewa yana da alaka da ita in ba ya ce mata shi bawarta bane yake cewa ya qaumu qalbi inda zahara'in ya as-sami'u war-ra'i la tad'uni illa bi ya fa innahu ashrafu asma'i yace ya qaumu ya ku wannan mutane kalbi inda zahara'in ko inda zahara za ka ce mamnu'un min as kuma larura ta waka ta sa zai zama inda zahara idan ya dace da sarf din ya ku mutane ku sani fa zuciyata ba a nan take tare da ku ba ba fa ne ba shi ne faɗan tana can wajen wata zahara'u zahara'u kuma ko dai ya zama ta kinaya ce ta wata kyakkyawan mace ko kuma ya zanto wata mata ce bi ainiha idan wata mata ce bi ainiha to lalle yamtani yamtani min as sab wa yumna min as sab idan kuma sifa ce eh, yusra <coughs> yace ya'rifuha as-sami' wa ra'id wanda ya jima in bai ganni ba ya san zuciyarsa ba anan take ba tana san wajen wannan mata kuma wanda ya ganshi ma ya sani yace dan haka la tad'uni illa biya abdiha kawai ne in za ku kira ni ma ku ce ya kai bawanta ya ce fa innahu ashrafu asma'i domin ni duka wani suna da zaka gaya min bai kusa ka ce min ya bawanta ba shankiti ya ce to idza kana al makhluq idza kana qala sha'ir fi mahbub al makhluq jin bawancin yadda yake gaya wa mutum dan uwansa dan yana kaunarsa halittarsa aka amma ake gaya masa haka amma wallahi masal a'la Allah shine yake da misalin da ya fi kowanne ɗaukaka ma'ana Allah ya fi ƙarfin abin da za a kwatanta shi da shi saboda haka kun ga kenan subhanallazi asra bi abdihi ya daidai da tabarakallazi na zalal furkana ala abdihi haka kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar ya faɗi wannan lafazin a cikin saukan masa da alkur'ani da ya a cikin suratul kafi saboda haka idan ubangiji subhanahu wata'ala ma ikira ka da suna bawansa ka gode masa shi sa wani ke cewa wa mimma zadani farahan wa tihan wa kittu bi akhmusi aba usturayya دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا يتي ومما زادني فرحا cikin abin da ya ƙara mini alfahari da farin ciki da annashuwa watihan na jini na cika na batse na fi ƙarfin kowa ba wanda ya sai taɓa ni cikin abin da yake ƙara musa in jaka haka wakittu bi afmusi aka usturayya saura kirsin tashi in yi tsalle da waɗannan ɗan yatsun na in taɓo zara matar wata cikin abin da ya sa na haka da kuli ta ta kaulika ya ibadi in ka ce ya ibadi sai in ga haddani a ciki yace wannan abu yana min daɗi wa an sayyarta ahmad ali nabiyya kuma kasa in aka ce kowane mutum ya ba annabin sa ni manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi shine annabi na wannan abubuwa biyu suna sa ni in ji na fi karfin kowa a duniya na fi karfin wato a ce wai na rasa wani abu tunda ni bawanka ne ya Allah to sannan da Allah ya raba annabi zuwa gare shi da sunan bawa wannan rabawa ce ba wai haka nan gaban zaba ga wahi ba a'a rabawa ce ta girmama wanda aka raba din zuwa gare shi yanzu misali wallahi al-masalul a'la ai an zo wani zamani da misali ubangida in ya ɗauke ka aiki ya sa ka a kancinsa ka riƙe masa amana ka kai wasu shekaru shi kuma nan ubangidan ya yi kuɗi ya yi kuɗi ya yi kuɗi ya tumbaɗa kayansa sun shiga kasuwa kusan ma kowa yana neman irin kayan nan in ya tashi yaye ka in ya ga dama sai ce ka iya sanya sunana a kancinka. saboda me yake musu haka saboda yana ji da su yana girmama su wanda da wani haka nan zai taho daga wani waje kawai ya buɗe kancinsa da irin wannan sunan zai sa a kama shi sai ce ga wani ya saci sunana kuma wannan laifi ne wanda za a iya gurfanar da mutum a gaban kuliyar manta sabo a sakamakonsa to don haka shi yasa shi ma Allah in ya ce maka bawa na ai ba karamin girma ba ne wannan ce faman azlam gaya mun waye azzalumin da ya fi zalunci mimman kazaba ala Allah da ya huce wanda ya taɓe wa Allah ƙarya wa zaba bisidiki kuma ya ƙaryata da alkiyama ko ya ƙaryata da alqur'anin da aka saukan masa ko ya ƙaryata da gaskiya in iz a lokacin da gaskiya ta zo masa akwai wanda ya kai wannan zalunci ba. Allah ce to alaysa fi jahannama maswal lil kafirin wai kamar ba su sani bane shin ba su san cewa a cikin jahannama akwai matattara da inda za a sanya kafirai a ciki ba ba ta zama makoma kafirai ba wallazi ja a sidqi wa saddaqa bihi duk wanda zo wa Allah da gaskiya kalmar shahada kuma ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama ulaika humul muttaquna wa'annan din wa'anda su ne masu takawa to lahum ma sha'una inda rabbihim Allah zai suna da abin da suke so a wajen ubangiji Allah zai ba su aljanna kuma a cikin ta akwai dukkan abin da suke so zalika jazaa'ul muslimin wannan shine sakamakon masu kyautatawa masu yin abu dan Allah kamar yadda Allah yake so li yukaffir anhum aswa allazi amilu wannan ayata irin sun arja ayatul qur'an wanda ana nuna maka cewa ba wai ɗan aljanna gaba ɗayan su da su ba salihi ko za ka shiga aljannan ma sai Allah ya kankare maka aswa allazi amilu mafi munin ayyukan da ka aikata za ka zo da munanan ayyukan amma ka zo da asidiki kuma ka wasaddaqata bihi to fa yukaffiru Allah anka aswa aswa ba ma wai kaɗan ba aswa allazi amilu ويجزيهم أجرهم بأحسن kuma allah sai كما الله سيساكا مسلادا da mafi شاو abin da suka kasance suna aikata to wanda za a shigar da su aljanna su ne bayan Allah sai Allah ce alaysa Allahu bikafin abda shin Allah bai isa ya isarwa da bawansa ba ya ishe shi ya zamba sai ya nemi kowa ba kawai zama abdahu din yana koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kamar yadda aya gaba karina ce da take nuna ka wayu khawwifunaka bil ladina min duni sai mutanen su dinga cika maka baki suna tsoratar da kai da wasu da ba Allah ba koma bayan Allah alhali ba sai maka komai ba wa man yudrilillahu fama lahu min had wannan shine wuri na hudu sai wuri na biyar ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratu annajam yake sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa na bawa Allah ya ce wan najmi idza hawa wan najmi idza hawa ma mahallin shahid aya ta goma fa auha ila abdihi sai Allah ya wahayi zuwa ga bawansa ne annabi Muhammad to kun wannan shi ma makami ne na girma da isa amma Allah ya kira manzon Allah sama da bawansa wanda ha ha'udin damiri ne na koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai wuri na karshe shine na cikin suratul hadid Allah ce huwa allazi yunzilu ala abdi huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati wayannan an tambaye ka sune wurare shida da Allah subhanahu wata'ala ya danganta ubudiyya ta bayinsa zuwa gare shi da lamiri na a ha'ul ghaib wanda irin wanda ya zo a cikin suratul qur'an wata ran kuma in isa ta isa ma Allah sai sifanta kansa da damirul mu'azzim al mu'azzim nafsuhu wanda yake girmama kansa shine yace mu Musa Allah kenan to in ba Allah ba ya haka kamar yadda shi ma a cikin alkur'ani ya zo a wurare biyar Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in kuntum fi raibin mimma wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi sura yau hasbuk wannan ayar suratul baqara ce sananniya ce in kun kasance kuna shakkar abin da muka saukar wa bawan mu waye bawan nasu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdina can abdihi nan kuma abdina wuri na biyu kuma yana nan shi ma a cikin suratul anfal ubangiji subhanahu wataala ya faɗa wa alamu an karanta ta wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna allaha khumsahu wa rasul wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina يوم الفرقان يوم التقى الجمعان من كان تعالى مكي سو مكف حجة الفرقان كو ولينا أكو الله سبحانه وتعالى في سورة داود suratu sad kenan ko yake cewa isbir ala ma yaqulun isbir ala Allah ya ce da manzan Allah ka da kai ka jure ka yi haƙuri akan abin da suke faɗa maka na ɓatanci sannan a cikin bayanmu akwai waɗanda suka yi haƙuri ɗin da juriya cikinsu ambaci bawanmu amma saboda ba wanda ya isa a ce masa abdana a kyale shi sai manzan Allah sai aka ambaci wani bawa ne dan a tantance shi da manzo Allah wanda shi ma na girman manzo Allah sama abdana dawu zal aidi aizal uwa saboda yana ɗaukar ƙarfe ya ɓalla shi haka yana yin riga ta ta silke da za ta kare ku daga ko wani abu innahu awwab lallai shi ne koma ne zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala haka zalika ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a nafsin surar wa zkur abdana ayyuba wa zkur abdana Allah ya ce ka ambaci bawan. annabi ayyu kaga shi ma da aka faɗe shi sai da aka faɗi sunansa sannan sai wuri na biyar shine wanda yake cikin suratul qamar Allah subhanahu wa ta'ala ce kazzabat qablahum qaum nuhin Allah ce mutanen annabi nuhu gabanin nan sun yi ƙarya sun ƙaryata annabi muhammad a sun ƙaryata annabin da aka aiko musu fa kazzabu abdana sai suka ƙaryata bawan mu ainuhi yuqaddar mu anan tare ta cewa kuma taqaddama zikirhu shi ma dan dai ka'idan mu ta zama tana nan kamar yadda take wa qalu majnunun suka ce masa yana da cutar hauka wal iyad billah wasjujir suka dinga masa tsawa akan ya tashi ya ce su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to don haka wannan ya nuna mana tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi wa bawan nasa shine annabi ba ta karshe ne suna lil alamin nadira a ciki akwai taqdim wa ta'khir wanda iktazahu al-gharad al-balaghi ay li yakuna nadiran lil alamin liyakuna lil na nazira domin ya zanto ne gargaɗi lil na wato ga talikai baki daya lafazin al'alami duka abin ba Allah ba duka wanda ba Allah ya shiga cikin al'alami kuma abin ake nufi da nazir a shine wato ake nufi da nazir shine al bisu wanda zai ba da labari bisu'in da abin da yake ba na jin daɗi ba bisu'in ya da wani mummunan abu da zai faru asalinsa fa'ilun ne bi ma'ana mufin to anan ko da ya zanto nazir ai wanda zai zo ya gargaɗi ismu fa'il ko kuma ya zanto liyakuna na nazira an nazir kuma yana zuwa da ma'anar gargadin shi kansa don maka anan malamai suka ce liyakuna lil alamin nazira domin ya zama gargadi ga wa'anda suke ba ga talikai baki shi annabin kenan ko kuma shi Allah din ya saukar da alƙur'ani ga annabi bawansa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama domin shi allah da kansa ya zama mai gargaɗi wanda anan nan al'allama eh, ibnu ashur Allah ya kansa da rahama kamar da cikin at-tahrir wa tanwir juz'i na 18 nasa yake cewa wanda shi juz'i na tara kenan zaka ce tunda juz'i biyu ne a hada a eh haka ne ne talatin kenan juz'i na goma sha takwas yace wa liktisaru fi wasafin rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama huna anan kaga manzon Allah sama da aka tashi Sifan tashi shi aka takaita akan cewa shi mai gargadi ne ba a ce shi ne bushara bane tare da cewa kuma mai bushara ne a lokaci ɗaya mai gargadi ne amma wata ayar ta zo ta nuna maka cewa manzo Allah sama kamar yadda yake gargadi to haka zalika kuma yana bushara Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran Allah subhanahu wataala ya ce ba mu aiko ka ba sai dan ka zama bashiran mai albishir da waɗanda suka yi wa Allah jayya cewa za shiga aljanna kuma naziran mai gargaɗi ga waɗanda suka suka kuskure suka kibin Allah subhanahu wata'ala sai ce li'annal maqama huna li tahdidil mushriki me yasa Allah bai ce bashir ba anan yace li yakuna lil alamin nadira bai ce li yakuna lil alamin bashiran nadira ba saboda gaba kaɗan za a kasa mushrikai a gaba za a yi kata kata da hujjojinsu to anan ba hikima kuma a zuwa dinga faɗar cewa kuma manzon Allah yana bishara a barka ta zo a wani wajen amma anan kawai a faɗi gargaɗin shi yasa anan kamar ana koya maka usulubi na shiwa kada ka zo tattaunawa da wani wanda yake mukhalif wanda yake kan tafarki na bata ko wani abu lokacin da kake kokarin saukar masa da lugude na hujjoji da dalilan da suke nuna ƙaryar abin da yake kai to ba sako sako za ka kar kuma ka dinga ɗebo wasu 'yan abubuwa da za su ɗan sa masa bishara a'a ka fara gwada masa cewa ba makawa indi yana kan wannan tafarkin yana kan bata to idan kuma hikima ta hukunta cewa akwai lokacin da zaka zo ka ja sai kuma ka ja shi li yakuna lil alamin nadhira saboda akwai za a zo li tahdidil mushrikina in kanu bil qur'ani wa bir rasul sallallahu in kadzabu bil qur'an tunda ba su yarda da qur'ani ba ba su yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu abin da ya kamata a musu gargadi ba bishara ba dan ka zo kana gaya musu aljanna fa dariya ma za su yi maka amma ka fara gaya musu ta kana zuzzaga musu ayoyi na bala'i to a lokacin za ga sun shiga taisayin su فكان مقتديا لذكر النظارة دون Bishara, ya ka ce zan wannan yanayin ya hukunta a fara ambatan wato gargadin kafin a yi maganar bishara din wa fi zalika akwai wani abu da ake kira iktifa na balaga shine kalma ɗayan ta isa kuma za ta iya wakiltar ɗaya kalma la'annan bisharata saboda idan dai yake cewa la'annan bisharata tahquru bi bali sami'i inda zikirin nazara saboda yawancin aka ce wani mai gargaɗi ne to a zuciyarka zaka fici kuma yana yin albishar tunda duk wanda ya zo ya ja kunnen ka. ya ce idan ka kuskura ka aikata kaza za ka samu matsala kaza to za ka ce to yana nufin kenan in ban aikata ba kuma zan samu alheri kaza to abin da yake nufi kenan sai ce cewa kamar shi yadda zai zo a gaba faɗin Allah subhanahu wataala wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira a cikin wannan sura to wannan nan ya kawo mu zuwa ga matsala ta biyun karshe karkashin wannan aya tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira wanda insha Allah a sati ne zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu karasa matsaloli biyun sai ko mu shiga aya ta gaba abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd dan uwa ya tambaya ce assalamu alaikum Allah mai da malam gida lafiya din Allah malam alqurra guda nawa ne kuma yaya sunan su malam da Allah a wani karni aka yi su Allah ya kara wa malam lafiya amin to alqurra in an ce alqurra ana nufin makaranta a ilahi kuma na malaman alqur'ani in suka ce alqurra suna nufin ƙwararru wajen iya furta alƙur'ani a bisa harafan da alƙur'anin ya sauka a kansu ba ka ba a cikin littattafan tarihi da lura da ka ji ana cewa alƙurra ana nufin malamai an ce kanan khalifatul fulani yuqarribu alqurra ba wai ana nufin ƙurra'u makaranta Alƙur'ani kadai ba har malaman hadisi ma da sauransu amma a istilahi na ƙur'ani. idan aka ce alqurra'u sune ƙwararru wanda suke da isnadi sanadi da sansala ta riwayar Alƙur'ani da itiqani wajen karanta shi har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga kansu har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar malamansu daga malaman malamansu daga malaman malamansu su gwargwada yadda isnadi ya kama to suna da yawa amma akwai guda bakwai da suka yi fice suka yi zarra wa minhum budurun sab'atu kamar yadda imam ash-shatibi ya faɗa qad tawassaqat ah, wannan su bakwai din kowannen su takayyarahum muqaduhum kullu bari'in malamai ne suka tsaya suka tace suka tankaɗe suka rairaye sai suka ga a yaɗuwar malamai masana karatun alkur'ani kuma ba duka a zamani ɗaya suka rayu ba a kowane lokaci sai a ɗauko wani wanda ya fice sai a danga ta kira'arsa da garin da yake misali mu bi ta yadda aka kawo su a bisa darajarsu ba a shekarunsu ba na farko shine nafi'ul madani abu ruwai nafi ibn abdurrahman al-madani wanda ah, ƙari'i ne na madina ya rayu tare da su imam malik ya ƙware wajen karatun alƙur'ani ya yi karatu a wajen manya-manyan malamai yawancinsu almajiran tabi'ai ne galibinsu shi ne bai game da sahabbai ba a bisa ƙaunar raja amma malamin imam malik ne a kira'at kuma ya yi karatun hadisi a wajen imam malik wanda shi ma imam malik yana karatu ne a bisa koyarwa da karantar imam nafi abu ruwai nafi ibn abdurrahman al-madani to alama dar na zamani akwai almajirai yana da almajirai da yawa amma waɗanda kusan za ka ce zakaransu ya yi cara a cikin makarantar madina mutum biyu ne akwai na farko isa ibn yina wanda aka fi sani da halun wanda asalinsa ba balarabe ba ne kuma kurma ne ka duba fa ga ikon Allah kurma amma abin mamaki ko ya yake karatu kurma ne kanun وياي زرع كراتي لكن عثمان ابن سعيد وان بعد السنة دواش المصري أصلا انت مسلم مصر من مسلم يعني بعد السنة واشتريت haka yake shi albarkar karatu kuma Allah ya ji kansu da rahama ah, dukkan su sun yi istiqami qira'ar alqur'ani ta hanyar nafi'il madani daga nan zuwa malamansa zuwa malamansa zuwa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zuwa ga annabi wanda qira'atu tana cewa zuwa ga ubayy ibn ka'ab da wasu daga cikin sahabbai to ne bin sa shine ibn abdullahi bin kathir abin da ita aka fara da nafi saboda ne a garin da manzan Allah ya rasu a garin ma ba shi ne babba ba wanda ya fi su girma ga baki ɗayan shi a shekaru shine ibn amir nishani saboda shi annajin abu darda ne kai tsaye bayan shi kuma sai ah, abu ja'far yazid ibn al-qa'qa' al-madani shahid ibn kafir saboda nan ne garin manzon Allah makka abdullahi ibn kafir to shi kuma yana da makaranta guda biyu akwai al bazzi ahmad al-bazzi akwai kuma muhammad wanda ake masa lakabi da kumbul ta haka ruwayar bazzi da kumbul karkashin kira ibn kafir wanda kowa ya san su ta yi fice da shi da su ne mun jam na fi kuma ta yi fice da naƙalin haraka misali walar da tashkili na alhamza idan aka samu alhamza guda biyu da mabambantan masali a ilahun ma'allah da iskafin hamza idan sai suka haɗu a waje ɗaya masu wasa da iri ɗaya Allah an tafa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim sannan da imala a wasu wuraren al'imalatul kubra kamar da kuma baina baina a da yawa daga cikin wurare na alkur'ani sannan kuma da wasu dai abubuwa da wasu suna da alaƙa da usul sannan kuma a huruf din akwai inda za a yi kira'ar su ta saba wa kira'ar mu shira'ar Ta sai kira'a ta uku ita kira'ar na ibn kasir ta yi da silatu min jam اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغير غير المغضوب عليهم ولا الضالين سنن سي قراءة فأخو قلت في قراءة الشام قراءة عبد الله بن عامر الشامي شيكم هذا مكرم كان أخي هشام بن عمار البصري sannan kuma abdullahi bin zakawan wanda su ne marawaita da suka rawaito kira'ar ibn amir nishani kira'ar mutanen shan kenan shi kuma ibn amir ya kasance a makarantar abu darda shi kuma abu darda allah ya kanta da rahama wainir ko kuma am allah ya kare da a cikin sabanin sallama kun san ƙarshe ya kuma damask ko har ma wulliya kaba a damask a afuwa an ba shi shi gwamna na damask a lokacin umar bin khattab kafin mu'awiyah bin abi sufyan ko ya kasance a masallaci yana koyar da alkur'ani kuma yana kasa mutane halka halka kowace halka yana sa mutum goma to a kowace mutum goma sai ya sanya arif abu na jirgi da arif kamar monita sai zaɓi wanda ya kwarewa sai wani shi ne arif na wannan halka So in ana da halka eh, halka goma ka kun ga mutum ɗari kenan ko kuma a kan kowace halka akwai arif guda ɗaya to abu eh, ibn amir a lokacin arif ne a halkarsa to lokacin da abu da ya rasu da aka tashi aka ƙuri'a sai ya zama shi ne ya gaji abu darda a masallacin da yake koyarwa sai da kuma masallacin yana a dimash muna fatan Allah ya yi musu bala'in da yake faruwa don shi a sun mana kafaskatar to da ƙarshe kuma shi ma abdullahi bin amir din an naɗa shi alƙalanci mutum shi bayan kasancewarsa makarancin alƙur'ani kuma duk da haka alƙali sai tsari na hudu shi ne zayyan ibn al'ala abu amr al-basri ibn al'ala al-basri shi kuma ƙari ne na basra wanda shi kuma yana da sa guda biyu amma ba kai tsaye suka yi ruwaya da wajen sa domin ka duba shekarun wafatin za ka ga akwai tazara da kai san da muka yi bayani a karatun wasa kowanne na da shekarun mutuwarsa duka na faɗa ko shi Ahmadu Yazidi shi ne ya ruwaya a wajen sa su kuma suka yi ta hanyar ta da isnadin su ta hanyar Ahmad Yazidi su kuma su ne wato akwai Ah, wato akwai sufi akwai kuma hafsu duri shi sufi din sunan ka shi kuma ah, hafsu duri ah, shi ne shu'aib su suka yi ruwa a wajen su ne suka yi ruwa a wajen ibn ala al-basri wanda kira ta kai ta ce da imala kuma a wurare da yawa na alƙur'ani an san an san yamala a ita hausa ko an ce faɗa da hausa sannan idramul kabir al-idramul kabir wa dunaka idramul kabir wa qutbuhu abu amr al yana da al kabir sa'annan kuma an sa al kabir in dai harfai guda biyu suka zo mafitar su daya suka su daya su yana haɗe su zama harfi daya ثاني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين tunda mimin sunan ta zo ta da ta ko da a rusul ayi ne zai haɗu da wasan da wannan ar-rahman ar-rahim maliki an gane tun abubuwa ne da yawa da da yake ba ta saba da ba sun sallah muke yi da da su ba amma dai dan a gane wata ran Allah da za a za a ta za a sallar sai a sai shi a kuma da malam nan ni ni ba ba ni ba da shahara da alqur'ani akwai kwararru masana alqur'ani kuma kowane fanni akwai akwai kwararrun sa in aka same shi za su za su maka komai kuma suna nan wasu su ma wallahi ba san su ba amma Allah ya yi su baiwa kuma suna nan suna da ita ka ita mun ma dole sai ka koma wajen su ka gurfa na ka samu to in da abu amrin min basir ko sosai sai sai sun makarantar fa ita kuma ku kufa darin kiyafa mutum uku ne na ɗaya akwai asim ibn abin mujib shi ne ba ibn bahgalatan kufi asul kufi kenan wanda shi kuma yana ɗaya da cikin mutanen da Allah ya ba su a su kusan ma su duniya ba sana'a da ta kai ta ko yaduwa ta hanyar ɗalibin Ta saboda shi akko a garin yake zaune kuma sannan ya fi abokin shira'arsa kwarewa a itikali shi ne abubakar bin hajjia wanda ake masa lakabi da shu'uba shi ne ke cewa wa za ka bin ayyasin abubakar wa amma min asim wa amma min fa'asim ismuhu ko wa amma abubakar fa'asim ismuhu a ah, sunansa abubakar amma a asim Allah ya yanka da rahama ibn ba da kufi to sai abu da abubakar bin Abdullah ne suka yi amfani da abu tafiya zuwa a duniya saboda a lokacin su kulafa na wannan lokacin sun taimaka wajen tun da yankin fata ta musulunci ta duniya daga ake kulla tuta ta jihadi daga nan kuma ake ɗaukar umarni da sauransu to su kuma ba da wannan kira'a suka kwaye kuma da su suke karatu na da su sake cewa abu na ɗaya kenan daga san awamin ne wa hafi kuma saboda shafi kama da larabci ne da kullum da ai ƙabilun da suke cewa al'ardu sun kwanne suke cewa al'ardu yawa sannan ballantana wasu ƙura'atun da za mu ga in dai ba a ƙura'anin ba kai dai ba za ka iya zuwa ka tarar da inda ake yin nan lafacin ba kamar da hamza da za ka yi ma domin gama da aikin alƙoƙi ko aji kai ne rayuwa a cikin shani a ne da wanda yi? da malamin na hauri kwararre kwararre kuma malamin lura sannan kuma mukwai halin kitabi yana da makaranta guda biyu akwai haƙiƙi wanda yana kira a wajen da ruwaya abu bakari kuma yana da ruwaya daga kitabi inda za a yi ta ita na tsarin abu an da basari dukkan su malamai ne na basarar da shi da rasu bayan rasulci da wani ya kare a kufa wanda su ɗan kufa sun zan yi wanda duka wanda suka sanin hausu ta wani kadiya a ne da allah ya ɗauka da hannu da a ruwa ma su jiri ya ce zan yi ruwa ya hafi jiri to wasu a cikin hannun su ko a bi'an a Minta Allah ini kurang itu. aku mendengarku adalah sekarang saya seperti Di ah, ya, apa yang aku tak mampu apa ini. Aku kan puji kita dua adalah ini kita ini. Hukum na na apa apa yang di حمزة بن أبي شبيب الزيات الذي أسد عمر وحدث وحدث مع الشعبي بن مسعود الإمام الكبير لقرآن ربه يكون فيها لما يمثل بين وعن تحقيق فالبيوت كان فقد أمر كان لا يمكن أن تكون كريمة anh em mà là thầy hay tập đi được tầm nó ở trình không có gì ở trên chúng nó ở nó có và anh em ở thật ở rất ý là anh ở cái trình tầm đoàn này để phát đi là đi ra để thì bây giờ chúng ta là cái chuyện với tổng như thế này như thế này là cũng là cái xã hội như thế này Tôi nhớ những người con tôi nhớ năm người mình rất là ấn tượng trong những cảnh thì tôi nhớ là tôi rất là rất là những là tôi rất là rất là vì mà tôi sẽ để quay cái sự những người lên có gì đâu là ta cũng là chúng ta sẽ làm được trong nơi người đi trên địa bàn để mà nói là mình lo cho cái gì mà bạn như là những cái cái gì sau đây